na ba za a iya biyan bashi ba. Sai da ya saura kwana kusan takwas a shawwal ɗin ya ƙare, to kuma basukanta goma ne, sha shida, ya zama nawa kenan? Sha shida. In ta biya bashi, ta gama biyan bashi kenan, ba ranaku da za ta biya da za ta yi azumi guda shida ɗin ne, ya za ta yi. Babban abin da nake son ja hankalin mu shi mafi girman aiki da mutum zai yi Allah ya so shi. ya kusantar da shi gare shi shi ne mutum ya yi abin da aka wajabta masa mu fahimci wannan wani zai zo baya kula da farilla amma na fila kam ila ya fi masallaci ba ba shi ne iyakan sallah ba masallaci Ka sunan wani ke mun gane ko zai ta nafila in ya shigo ita nafila in ya fita ita nafila a gida ita nafila amma baya kula da sallah na wannan Allah baya so shi wallahi da mutum zai yi nafila dubu ko mutum ya yi azumi dubu ba zai tsaya a madadin azumi guda ɗaya da Allah ya tilasta masa ba. Ba zai tsaya a madadin raka'a guda ɗaya da Allah ya wajen ma mutum ba. Ba kwa ganin idan mutum ya sha azumi da gangan, da gangan mutum ya sha azumi za a ce ma kada ya yi sittin ɗin ma. Wasu malaman su ce kada ma ya yi sittin ɗin, saboda ko ya yi dubu Allah ba zai karɓa ba. Don haka duka mu sa a zuciyarmu cewa ne abin da Allah ya wajabta maka shi ke sa ka kusanci Ubangijinka. fiye da nafila ba ku ga wannan bawan Allah da ya zo ya tarbi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace menene aka ɗora min na sallah sai manzo Allah ya ce salloli biyar a kowane dare da yini asubahi azhar la'asar magariba isha ce abin da aka ɗora maka ke Ya ce bayan shi ba manzo Allah ce sai dai kana son kai Ya ce ki kashe da ba zai nafila ko ɗaya ba dan ya san zai kula da wannan da ya juya yana wucewa sai manzo Allah yace ku kalle shi wannan ya rawaita in ya in ya bi abin da yake ashe kenan da farilla kadai mutum zai iya shiga aljanna amma fa shafi ko ba haka ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangiji ya ce bawa ba zai nemi kusanci da ni ba face da abin da na farlanta masa duk wanda yake son ya kusanci ubangiji to ya kiyaye kula da farilla farilla din fa ba na sallah ba a'a duk abin da aka ce farilla ne to ka yi shi domin ka kusanci kaga wani yana nan yanzu ciyar da matansa shine fa farilla fa wajibi tilal. amma zai je yana bada sadaka masallaci aikin banza yake ke ce na ba ku misali ne don kada ku ɗauka cewa tilas ko farilla da ake nufi sallah ne kadai ko azumi a'a farilla komai zai zo ya kamata ya ciyar da ita ta koshi sai zai bada rabin kuɗi ce ke ma ki cika mana ya dawo masallaci a ta ke mun ka bi ta ko ya zama bara yana wuce sai ɗauko cikon kuɗin matar zai bashi ko ya bayar a masallaci ba ka da lada ko da ko ko ba za ka kusanci Allah ba za ka musanci wannan waɗannan abubuwan wani yana nan yana da kuɗi ko yana da dabbobi ko yana da kayan noma da zai iya fitar da zakka sai ki fitar da zakkar amma zai rika ba da taimako wannan ya ce shi yana jin yunwa sai ya ɗebo bashi wannan ya ce wai shi zai da kuɗi sai ya ɗebo in ya ga dama sai aiki wani ma biya ma ya ƙi fitar da zakka wani aiki yake nan aikin aikin baban giwa yi. mun gane ku. to duka irin waɗannan abubuwan mu canza su tilas farilla dole shi ne yake kusantar Allah kuma kun san wani abu idan kuma mutum ya riga ya kusanci ubangiji fa ya gama tsira a duniya Allah ya saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zai kare shi ta kowane bangare ba abin da zai iya kusantar da shi da Allah yanzu a to an ce kana kusa da ubangiji wa zai zai shiga tsakanin ku ai abu ne na fahimta ai don haka Allah ya tsare Allah yin farilla shine abin da zai samu don haka akan wannan matan da aka kawo tambayanta to za mu sai mu ce tun da lalura ne ba sakaci ba sai ta fara biya Ba shi shine farilla to yanzu ne kwana goma ya rage kwana nan ubangiji yana da yawa ko sai ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra wanda ya ci bashin azumi ya biya a wasu watanni to yanzu lokaci kuma ya zo karshe sai ta fara biyan biyu ta biya biyu a cikin bashin ta goma ɗin ne ko ba kwana goma ya rage a shawwal ba sai ta yi biyu farilla kenan saura takwas to tana iya barin takwas din sai ta yi shida yanzu ka ga riga san gaskiyan zuciyarta cewa tana son ta yi lokaci ne kure kun fahimci labarin fa hmm. sai ta yi shida na shawwal in an kammala sai ta biya sauran bashin da take amma ba wai haka kawai za ta zo ta ce tunda saura kwana goma ne bari yi shida din to saura kwana biyu da zai rage ta kaga kaman bata kula ba kenan ba ruwan ta ke wannan dai gara basan take son ta ci amma ta manta cewa biyan bashi ya fi wannan gara basan Allah ya ce dan haka ta kaice za ta fara bashin ta in ta samu biyu a cikin bashin ta sai ta yi ne ita cika da shawwal kwana shida din saboda kwanakin sun ne sun riga sun matsi bayan da amma mu fahimci ba sakaci ne ya sa Allah ke Allah ya umra wajibi ne su ɗaya a shekara kun gane sa'annan aikin hajji rukuni ne cikin rukunin musulunci mutum kuma zai iya haɗa su ko ya yi umra ya aikin hajji lokaci shi ne ake ce masa masu'i shine kuma mafi yawancin abin da 'yan Najeriya ke yi inda muna da nau'in hajji ne guda uku akwai qiran akwai ifradi akwai qiran akwai tamattu mafi yawancin 'yan Najeriya suna yin tamattu'i ne ma'anar tamattu'i shi ne kana isa za ka fara yin umra ne ka kammala umra sai ka biyo bayan shi da aikin hajji dama haka ake so ka ga mutum ya yi wajibi ya yi rukuni lokaci ɗaya a tafiya ɗaya to shi wanda yake yana ta umra ne kawai har yanzu bai aikin hajji ba kaga wannan bai da fahimta ne ko bai san ma'anar karatu ba kuma bai tsaya ya tambayi malamai ba ta haka sai mu ce irin wannan din kada ya ɓata lokacinsa akan aikin da ba zai samu lada ba ya riga ya yi wajibi ya yi yanzu saura ruku kuma yana da hali saboda yake zuwa umra ko da yaushe ko da lokaci ai ka san yana da hali dan ba wai ƙarshen bujirin nasa ba ke to in kuma ƙarshen ne dama su ɗaya ake yi da ya tara kuɗin aji wani shekara ya ƙara da shi ya samu zai yi zai sauke farari kun gane ko Allah ya dace don haka aikin haji din nan wajibi ne tilas ne a kan shi musamman idan yana da hali kamar yadda aka karantar da Allah ya samu dace Allah ya sanya albarka